وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba goma ga watan rajab hijira na da shekara 431 daidai da 23 ga watan shida shekara ta goma. muna cikin faslus sani littafin iktida'us siratul mustaqim shafi na takwas. shekul islam ibn taimiyya ya gama bayani akan nau'in sabani da ake kira ikhtilafu tanawwu sabanin da aka halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi bayani ya gabata cewa ya kasance kana riƙo da abin da ya tabbata daga annabi muhammad wani dan uwanka shi ma yana riko da wani aiki wanda shi ma ya tabbata daga manzon Allah kowannen ku ya yi riko da aikin da ya samu hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal ne a samu sabani tsakaninku wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu sabani ne da ya auku tsakanin musulmi da musulmi a dalilin riko da sunnar annabi Muhammad ya fara magana akan nau'in saɓani wanda aka haramta faƙala sai ya cewa wa amma ikhtilafu tibad amma saɓani na kishiyantar juna wannan saɓani ne aka haramta a same shi tsakanin musulmi da musulmi ikhtilafu tibadi saɓani na kishiyantar juna fahuwal ƙaulani a samu ƙorafi guda biyu kai kana riƙe da wani ƙorafi ɗan uwanka musulmi yana rike da wani ƙorafi almutanafiya ne sannan korafe-korafen naku suna karo da juna imma fil usuli ko dai a samu daga asalin hukunci daga annabi muhammad yana zuwa da fuskoki da dama ikhtilafu tiba akan same shi ta al'usul ya kasance musulmi ya yi riko da wani aiki wanda ba shi da asali daga annabi muhammad har kuma a samu yana jayayya da 'yan uwa musulmi al'usul yakan taho kashi biyu akwai al'usuli shari'a aljami'a sannan alkawa'idul usuliya bi ma'ana alkawa'idul lati nasabaha al'ulama wal istinbab وتسهيل الوصول إلى الأحكام الشرعية وهذه القواعد وقع فيها خلاف بين العلماء مدوكي مثالي دا مولدي بكينا مولدي سبو دا تنا haihuwar النبي محمد babu shakka ba shi da asali a addinin musulunci ba za ka samu asalinsa a zamanin annabi muhammad ba ba za ka samu asalinsa a zamanin khulafa'ur rashiduna ba ba za ka samu asalinsa a zamanin tabi'ai waɗanda suka yi zamani da annabi muhammad ba sai ka samu shekara ɗari hudu bayan rasuwar annabi muhammad daga lokacin ne aka fara maulidi zamanin daular wasu masu riko da aqida shi'a ana kiransu al-fatimiyun lokacin da suke mulki a kasar masar su suka fara assasa maulidi a tarihin musulunci wannan babu sabani a tsakaninsa babu ko shakka dukkan wani malami da zai baka tarihin maulidi zai gaya maka an fara maulidi ne bayan rasuwar annabi muhammad da shekara 400 a lokacin da waɗannan masarauta na ƙasar masar da ake kiransu alfatumiyun masu bin aƙida ta shi'a suka ƙirƙiro maulidi a ƙasar masar ka duba al-ibda'u fi mabaril ibtida shafi na 250 wanda shekul islam ibn taimiyya nan gaba cikin littafin nan zai yi magana a kansa mai yawa insha Allah asali aikin ba shi da dangantaka da sunnar manzon Allah wa amma far'an amma idan ka dubi abin da ake lokacin maulidi sai ka ce kamar abin yana da kyau ana yi ne saboda tuna haihuwar manzon Allah kenan akan samu aikin da tushensa ba shi da asali a musulunci amma reshensa ya ɗan yi kama da karantarwar sunnar manzon Allah sannan kuma akan samu aikin da tushensa yake da asali a musulunci amma reshensa ba shi da alaka da sunnar annabi Muhammad shi yasa in ma fil usul akan same shi imma ta usul asali inda aka ciro hukuncin ya kasance ba shi da dangantaka da addinin musulunci ko ko ya kasance asalinsa yana da dangantaka da sunnar manzon Allah kamar azumin tadawwi idan aka ce azumi na nafila asali abu ne wanda ya tabbata a sunnar annabi Muhammad idan ka dawo ta reshe sai ka samu azumin da ake kiransa azumin watan rajab azumin tsofi asali azumi na taɗawu'i sunna ne amma wannan ku sai ya yi riko da azumin watan rajab babu shakka watan rajab yana cikin watanni masu alfarma waɗanda Allah ya yi magana a kansu a suratul tauba aya ta 36 inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi Yau yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum Allah ya ce adadin watanni a wajen Allah goma sha biyu ne haka yake rubuce a littafin Allah tun ranar da aka halicci sammai da ƙasa wato tun farkon duniya watanni guda goma sha biyu ne Allah ya ce daga cikin watanni goma sha biyu nan akwai guda hudu masu alfarma minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim sai Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum kar ku yadda ku cuci kawunanku a cikin waɗannan watanni guda hudu akwai hadisin al-Imam al-Bukhari hadisi na 4662 al-Imam Muslim hadisi na tara hadisin Abu Allah shi kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sanatu isna ashara shaharan ita shekara tana da watanni goma sha biyu minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatun guda uku a jere suke zulqa'da zulhijja al-muharram waɗannan watanni guda uku suna da alfarma wa rajab mubarak ladhi baina jumada wa sha'ban sannan akwai watan rajab shine wanda ya taho tsakanin jumada al-akhira da kuma watan sha'ban wanda take gabanin watan ramadan waɗannan watanni guda hudu sune masu alfarma yanda ayar alkur'ani ta tabbatar kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kai me yasa aka ware waɗannan watanni guda hudu aka ce suna da alfarma na farko tahrimul qital fiha illa an yabda al adu bil qital haramun ne musulmi ya fara yaƙi cikin waɗannan watanni tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta idan dai ku musulmai ne za ku fara yakin to haramun ne ku fara sai dai fa idan faɗo muku aka yi to wannan wajibi ne ku kare kanku haramun ne musulmi ya soma yaƙi cikin waɗannan watanni guda hudu na biyu inna hurmata intihakin maharimi fiha shaddu min gairiha yanda ka saba ma Allah a wani wata a rubuta maka zunubi daban ne da zunubin da za ka yi a wannan watan na Rajab watanni guda hudu ɗin nan zulqa'da zulhijja almuharram rajab in mutum ya saba ma Allah a cikin su zunubinsa fi yawa akan zunubin da zai aikata a wani wata na daban shi yasa Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku yadda ku cuci kawunan ku a cikin waɗannan watanni guda hudu duk da cewa irtikabul ma'siya muharramun wa manhiyun anhu fi hadhihi al-ashhur wa ghayriha haramun ne musulmi a samu yana saba ma dokar Allah a kowane lokaci amma dai fi hadhihi al-ashhur ashaddu tahriman waɗannan watanni guda hudu ne aka fi tsananta haramta saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ka duba tafsirin ibn sa'adi shafi na 373 inda yake fassara wannan aya ta suratu tauba sannan abu na biyu azumi da mutane suke a cikin watan rajab asali dai babu shakka azumin tadawu'i ya tabbata a sunnar annabi muhammad amma wannan azumi na watan rajab ba shi da asali daga manzon Allah falam yasbut fi fadli saumihi ala sabilil khusus babu hadisi da aka ware ingantacce wanda ke tabbatar da azumin tsofi babu shi don haka ka gani kuskure ne a samu musulmi ya yi riko da azumin tsofi har kuma yana saba ma 'yan uwa musulmai a kai domin azumin asali ta ɗahu'i sunna ne amma wanda ya rike reshen abin da ya rike shine azumin watan rajab ba shi da alaƙa da sunnar manzon Allah akwai hadisai misali waɗanda suke nuna cewa yana da kyau a yi azumi a cikin waɗannan watanni guda hudu hadisin da al'imam abu dawud ya rawaito hadisi na 2428 sun min al-hurumi watruk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi azumi daga cikin waɗannan watanni masu alfarma ka azumci wasu kwanaki da za ka iya kuma ka bari wato kana iya yi kana iya bari wannan hadisin da dai ya inganta da ya zama hujjan azumin watan rajab tunda watan rajab yana cikin waɗannan watanni guda hudu lakin hadisa ba'i sai dai hadisin ba shi da inganci daga manzon Allah don haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 290 ya ce wa amma saumu rajab bi khususihi mutum ya yi azumin watan tsofi ya ware wai saboda wannan wata yana da wata daraja ta musamman fa a hadisu ahadisuhu kulluha da'ifa babu shakka akwai hadisai da suke magana akan falala falalan azumin watan rajab amma gaba ɗayansu ba su da inganci bal ya ce ba ma haka ba a karya ce tsantsa aka yi wa annabi muhammad idan aka ce hadisi ya tabbata ƙarya to gudun wannan hadisin shi yafi dacewa ga mai imani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi riko da abin da shi kansa yana da zaton cewa annabi bai faɗe shi ba wannan mutumi babu shakka yana cikin ɗayan makaryata a ranar tashin kiyama a zuciyarka ka san cewa abin nan bai inganta ba kuma ka yi riko da shi zaka tashi cikin waɗanda suka yi ƙarya ga annabi muhammad don haka shekul islam ya ce la ya'tamidu ahlul ilmi ala shay'in minha tsawon tarihin musulunci babu wani malamin kwarai wanda ya taba aiki da hadisi guda da suke magana akan falalan azumin wata rajab walaysa min ad-da'if alladhi yurwa fil fada'il har ma da ake cewa akwai malamai da suke ganin babu laifi ayi aiki da hadisi mai rauni ta sashin falala to hatta waɗannan malaman sun ce hadisan nan ba su kai ayi aiki da su ba bal ammatuha min al mawdu'at al islam ya ce baki ɗaya hadisan da suke magana akan azumin watan rajab ƙirƙira aka yi wa manzon Allah kuma karya aka jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ya faɗi wannan magana ba haka nan ibn al-qayyim al cikin al-manarul munif yace kullu hadisin fi dhikri siyami rajab Wasalati salati ba'd layali fihi fa huwa muftara dukkan wani hadisi da zaka gani akan falalan azumin watan rajab ko kuma falalan raya wani dare na cikin watan rajab yace duka wannan hadisi in ka tara su ƙarya ce tsantsa aka yi wa manzon Allah hakanan in ka duba fikhu sunna littafin sayyid sabiq Allah ya ji kansa mujallad na farko shafi na 383 yace wa siyamu rajab laysa lahu fadlun za'idun ala ghairihi min ash-shuhur azumin da zaka yi a kowane wata shine ake son kai a watan rajab wannan azumi da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad ana son musulmi ya azumci kwanaki uku akalla a kowane wata to irin wannan azumi shine zaka yi a watan rajab ba wani azumi na daban ba ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوصه ba a samu hujja ingantacciya a sunnar manzon Allah cewa azumi a watan Rajab yana da wata khususiyya ta musamman ba wa anna ma jaa fi dhalika mimma la yanhaqu lil ihtijaj bihi dukkan wani hadisi da aka kawo kan azumin watan Rajab bai isa a kafa hujja da shi a tabbatar da wata sunna ta Annabi Muhammad ba don haka ake ma Ibn Usaymin tambaya cikin majmu'u fatawarsa mujallal na 20 shafi na 440 ana ce masa ina hukuncin azumin yawmus sabi'i wal 20 min rajab wa qiyami laylatihi akwai waɗanda suke bayani cewa yana da kyau mutum ya yi azumin ranar 27 ga watan rajab kuma ya raya wannan dare sai malamin yake ba da amsa ya ce siyamul yawmi sabi'i wal 20 min rajab wa qiyamu laylatihi wa takhsisu zalika bid'a kayi azumin ranar 27 ga watan rajab ko ka raya wannan dare bid'a ce sai ya ce wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce don haka akan samu kuskure musulmi yayi riko da abin da asalinsa ba shi da alaka da sunnar annabi muhammad har ma kuma a samu ana jayayya tsakaninsa da yan uwa musulmi wannan saɓani shine wanda musulunci ya haramta mu ci gaba da karatu yace wa in ma fil furu'i inda jumhur ko ko a samu sabanin ya taho ne ta sashin riko da wani reshe na sunnar annabi Muhammad kamar yadda bayani ya gabata inda jumhur wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka yi riko da shi asali ya zamanto guda wal ikhtilafu fil far'i faqat sabanin da kai tsakaninka da musulmi ta sashe reshe amma tushen abin da kuka yi riko da shi guda ne kamar yadda bayani ya gabata alladhina yaquluna al musibu wahidun akasarin malaman sunna suna cewa inda duk ka samu mutum biyu sun saba ma juna musulmi da musulmi to wanda ya dace da gaskiya mutum guda ne in dai ba an samu su ya yi riko da sunna ingantacciya ce ta manzon Allah ba akwai hadisi wanda ke sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hakim idan mai hukunci yayi hukunci fajtahada hada ya yi iya ƙoƙarinsa ya gano gaskiya sun asaba ya kuwa dace da gaskiya ɗin falahu a jirani zai samu lada guda biyu wa idza hakama idan ya yi hukunci fajtahada ya yi iya ƙoƙarinsa ya gano gaskiya babu son zuciya sun akhta'a sai ya yi kuskure falahu ajrun shi ma yana da lada guda ashe kai ɗan uwa musulmi idan kai ƙoƙarin bin gaskiya aka samu kayi kuskure duk da haka kana da lada guda in ji manzon Allah wanda ko yayi kokarin ya bi gaskiya ya dace da gaskiyar ya samu lada guda biyu ya'ani abinda annabi yake nufi khatuhu makfurun an yafe masa kuskurensa wannan ya dace da aya ta biyar ta suratul ahzab wace Allah madaukaki yake cewa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima babu laifi a kanku don abin da aka samu kun yi kuskure ta wajen aikata shi inda ake kama ku da laifi shine abin da kuka yi shi da gangan wa kana Allahu gafurar rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai gare ku wannan babu shakka hadisi ne na manzon Allah inda duk musulmi yayi kokarin ya gano gaskiya ya ko dace da gaskiyan yana da lada guda biyu inda aka samu musulmi yayi kokarin ya gano gaskiya babu son zuciya amma kuma bai dace da gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma yana da lada guda to anan idan kana yi ujaru kullu man ijtahada in ya kasance duk wanda yayi kokarin gano gaskiya za a bashi lada ya dace da gaskiyan ko bai dace da ita ba hal hadha yadullu ala sihhati mazhabihi am wannan yana nuna tafarkin da ya bi daidai ne ko kuwa a'a misali maulidi wanda ya kirkiro maulidi ya kirkiro shi ne saboda nuna kauna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda raya zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala saboda salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kaddara haka da wanda ya kirkiro maulidi ya yi kokarin ya dace da gaskiya bai dace da ita ba yana da lada guda in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi ƙoƙarin ya gano hukunci ya dace da gaskiya ya samu lada guda biyu shin wannan ya ba da damar a ce to maulidin ya inganta tunda misali in mutum ya yi kuskure wajen gano gaskiya yana samun lada guda shine shekul islam ya ce mu ci gaba da karatu wa illa faman kala kullum mujtahidin musibun malamin da ya ce duk wanda ya yi ƙoƙarin gano gaskiya to ya dace da gaskiya. akwai mai wannan fahimta duk wanda ya yi ƙoƙarin ya gano gaskiya ko da ya yi kuskure to fa ya dace da gaskiyan fa hu shaykhul islam ya ce a wajen wannan malami huwa min babi ikhtilafi tanawwu sabani da aka samu tsakaninsa da wani dan uwa wanda bai karbi abin da ya zo da shi ba sabani ne da ake kira ikhtilafu tanawwu wato sabani da ya halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi don haka babu laifi akai la ikhtilafu ba sabani ne wanda na kishiyantar wato juna ba ba sabanin da aka haramta ba ne saɓani ne na halal dalili saboda ga abin da manzon Allah ya faɗa wanda ya yi ƙoƙarin ya gano gaskiya ya yi kuskure yana da lada guda wanda ya yi ƙoƙarin ya gano gaskiya ya dace da ita yana da lada biyu ashe kenan da wancan da ya yi kuskure da kai da ka dace dukkan ku kuna da lada saboda haka in ma aka samu mutum ya yi kuskure ta wajen tushen abin da ya yi riko da shi su a ganinsu wannan ikhtilafu tanawu ne sabani ne wanda musulunci ya halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi shine shekul islam mu ci gaba da karatu ya ce fahadal khatubu fihi ashad wannan a kansa ne malamai suka tsananta muhawara tana kaya ne. saboda korafi biyu dai suna karo da juna wancan ya ce maulidi yana da kyau wannan yace maulidi bid'a ce la yumkin an an yakuna al'amalu sunnatan wa bid'a fi waqtin wahidin ba zai yi a samu aiki guda ya dace bid'a ne kuma ya zama sunna ba don haka dole a samu guda ɗaya shine yake kan gaskiya guda ɗaya kuwa ya kauce ma gaskiya in kana so ka dubi magana akan wannan matsala ka nemi littafin sharhul umda mujallar na biyu shafi na 240 da al-mustasfa littafin usul na al-imam al-ghazali Allah ya ji kanshi mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da ɗaya da albaharul muhit mujallar na shida shafi na ɗari biyu da talatin da shida ah, yana cewa abinda su waɗannan malamai suka dogara da shi masailul khilaf la fiha suna cewa dukkan wata matsala da aka samu sabani tsakanin musulmi da musulmi to babu inkari a kai ka kyale mutum ya yi riƙo da abin da fahimtarsa ya nuna mara dalilinsu saboda ga abin da manzon Allah ya faɗa wanda ya kuskure wajen gano gaskiya ma yana da lada to ka kyale shi tunda yana da lada a wajen Allah Shekul Islam ya yi martani mai yawa a littafai da dama game da wannan korafi misali shine wani littafin da ake kiransa bayanu dalil ala butunali tahlil bayanu dalil ala butulani tahlil shafi na 210 da kuma mace fatawa mujallar na 20 shafi na goma sha tara har zuwa shafi na talatin da bakwai shafukan suna da yawa inda ya martani akan wannan korafi malamai da suke cewa masailul khilaf la kara fiha laysa bi sahihin wai duk matsala da aka samu sabanin fahimta ba daidai bane ka nuna kuskuren wanda yayi kuskure sai dai ka kyale shi akan kuskurensa saboda waccan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yunkaru bi ma'ana bayani da'fihi inda man yaqulu al musibu wahidun wa huwa ammatu salaf wal fuqaha baki ɗaya malaman sunna magabata malaman fiqhu akasarin malaman sunna sun ce duk mutumin da yayi riko da wata aqida wadda aka samu ta saba ma sunnar annabi Muhammad wajibi ne a nuna masa kuskurensa abinda manzon Allah ya faɗa shine a lokacin da kai kokarin hukunci sai kai kuskure a wannan lokaci Allah bai rubuta maka zunubi lada kake samu amma daga baya da aka nuna maka kuskurenka sai ka ci gaba da riko da wannan kuskuren daga wannan lokaci baka samun lada zunubi ake rubuta maka saboda ka kauce ma gaskiya da gangan amma a lokacin da kai kokarin hukuncin nan aka samu kayi kuskure a wannan lokaci ne Allah yake baka lada guda don haka tilas ne a fito a yi inkari ga mutum matukar abin da yake riko da shi ya kauce ma sunnar annabi Muhammad kuma komai karfin dalilin malami misali ka ɗauki azumi na sittu shawwal azumin sittu shawwal in ka duba littafin muwatta na al-imamu malik hadisi na 228 juz'ul awwal al-imamu malik yana cewa innahu lam yara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh yasumuha bai taba ganin wani malamin sunna ya yi azumin kwana shida na bayan karamar sallah ba ne sittu shawwal bai taba gani ba walam ni zalika an ahadin min salaf kuma babu wani malami daga cikin magabata wanda ya gaya min wata hujja mai gamsarwa akan cewa azumin kwanaki shida a bayan watan rajab a bayan watan ramadan azumin kwanaki shida na farkon watan shawwal ya tabbata a sunnar manzon Allah al-imamu malik yace wa anna ahlal ilmi yakrahuna zalika shi kuma ya taso a madina ya ga mutanen madina sun kyamaci irin wannan azumi na kwanaki shida din wa yakhafuna bid'atahu suna ma jin tsoron anya azumin kwanaki shida nan na watan shawwal ba bid'a bace wa an yulhaqa bi ramadan ma laysa minhu kadafa mutane su zarce da azumi ramadan ya wuce ba su bari ba su shiga shawwal ana azumi saboda haka ya kawo ka'ida ta saddu zari'a kandagarki wanda babu shakka wata hujja ce daga cikin hujjoji na shari'a ka duba bayanin da al qayyim yayi a cikin ilamul muwaqqi'in mujallar na uku shafi na 177 sai da ya kafa hujja 99 game da amfani da saddu zari'a wajen shirya ka'idojin musulunci duk da haka <clears throat> maganar da al-imamu malik yayi magana ce da malaman sunna ba su ɗauka ba ka dubi dai daraja ta malami kamar al'imamu malik bin anas Allah ya ji kanshi wanda shugaba ne na mazhaba guda idan ana batun ilimi gaskiya al'imamu malik kaɗan ne daga cikin malamai magabata waɗanda ake saka su a sahun iliminsa amma ga korafin da ya yi cewar shi bai ga hujjar azumin sittu shawwal ba kuma ma malamai da ya tarar da su suna cewa bidi'a ne kuma yana tsoron ma fa karfa a yi shishige a haɗa azumin ramadan da azumin wasu kwanaki na watan shawwal saboda haka shi a ganin sa kar a yi wannan azumi malamai suke cewa to ai an samu hadisai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa manzon allah ya yi magana akan azumin sittu shawwal ɗin nan sannan akwai ƙa'ida ta ilimin hadisi cewa almusbitu muqaddamun ala nafi wanda yace ya gani shi ake gabatarwa akan wanda yace bai gani ba kai ka ce baka gani ba hujjar ka jahilci ne wancan yace ya gani hujjarsa ilimi ne saboda haka jahilci bai kawar da ilimi don haka wanda yace annabi yayi shine wanda yake da hujja ba wanda yake cewa annabi bai yi ba kaga wanda yace annabi bai yi ba ai hujjar jahilci ne ka duba fatawar lajnatu da'ima mujallar na goma shafi na ɗari uku da tamanin da tara ah, akwai hadisi wanda ya tabbata daga abu ayyub al-ansari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal wanda ya azumin watan ramadan sai ya bi da kwanaki shida na watan shawwal fa za ka siyamu dahar manzon Allah ya ce wannan kamar azumi ne na shekara guda Allah zai ba shi lada kamar wanda ya shekara yana azumi hadisin al-Imam Muslim ya ruwaito da al Ahmad bin Hanbal al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi fa hadha hadisun sahihun yadullu ala anna siyama sittati ayyamin min shawwal sunnah azumin kwanaki shida na watan shawwal ya tabbata sunna ce ta annabi Muhammad ga hadisai da dama sannan wa kad amila bihi al-Imam Shafi'i yayi aiki da wannan hadisi al-Imam Ahmad bin ya yi aiki da wannan hadisi wa jama'atun min a a'immatil ulama malaman sunna magabata da yawa ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد jahilu أنها من رمضان wai saboda babi na saddu zari'a a ce kada a yi azumin sittu shawwal dan kada jahili ya ɗauka sittu shawwal din nan shi ma yana cikin ramadan la wancan azumi ya tabbata a sunnar manzon Allah wannan azumi ya tabbata a sunnar manzon Allah sai a gaya wa mutane babin kowane azumi bai kamata a hana kowa ba ka duba mawahibul jalil littafin sharha na mukhtasarul khalil mujallar na uku shafi na 329 kusan duka littafan malikiya suna tabbatar da wannan fahimta ta al-imamu malik Allah ya ji kansa fakariha malikun rahimahullahu zalika me yasa al-Imam Malik ya kyamaci azumin sittu Shawwal makhafata an yulhaqa bi Ramadan saboda yana tsoron kar a hada da azumin Ramadan ma laysa minhu inda ahlil jahalati wal jafa masu jahilci da wauta su dauka azumin sittu Shawwal yana daga cikin azumi na watan Ramadan su hada gaba daya wannan dalili yasa al-Imam Malik ya ce a'a kar ayi amma da ke sunna ta tabbatar malamai suka ce wajibi ne a dawo ga sunnar manzon Allah a kyale malik akan fahimtarsa a nema masa gafaran Allah wannan shi ake ce ma ikhtilafu tibadin sabani na kishiyantar aqidar annabi Muhammad abu ya tabbata a sunnar manzon Allah sannan a samu kai kana musulmi kayi ruwa kayi tsaki kana faɗa da wannan sunna kuma hujjarka ba ta da ƙarfi mu koma karatu yace lakin sai dai kuma duk da haka najidu kafiran min haula muna samu da yawa musulmai da ke jayayya da juna kar yakunu alqawlu albatil allazi ma munazihi tana yiwuwa maganar da ta kasance wato ta kuskure wanda take tare da abokin jayayyaka fi haƙƙun ma ya kasance akwai wata 'yar gaskiya a cikin wannan maganar tashi kai ne da ɗan uwa musulmi kuke muhawara kai kana riko da wani abu wanda kake ganin gaskiya ne wancan dan uwa yana rike da wani abu wanda yake ganin shi ma gaskiya ne amma kai ka tabbatar wancan mutumin abin da ya rike bai inganta a sunnar manzon Allah ba amma duk da haka cikin hujjojinsa ana samun yar gaskiya kaɗan au ma'ahu dalilun yaqtabi haqqan ma ko ko ya kasance yana tare da wani dalili wanda yake hukunta wata gaskiya amma saboda kiyayyar ka ga wannan mutumin fa yaruddu al-haqqa fi hadha al-asli kullihi sai ya tunkuɗa gaskiyar wancan mutumin daga asalin abin da ya riko da shi ya nuna cewa gaba ɗaya abin da ya rike babu gaskiya a ciki ba zai yi ikirari da gaskiyarsa ba inda ya dace wato da sunnar manzon Allah hatta ya buƙa haza muktilan har sai an waye gari shi kansa ya zamanto mai barna fi nafsihi domin a lokacin da ka tsaya muhawara da wani wanda ke rike da bid'a misali kai kana riko da sunna wannan da kake muhawara da shi yana rike da bid'a idan akwai wata 'yar gaskiya tare da shi ka yi ƙoƙari ka tabbatar da wannan gaskiyan kar ka yi watsi da gaskiyarsa da ƙaryarsa gaba ɗaya ka tunkuɗa shi wannan kuskure ne idan ka tara gaskiyarsa da ƙaryarsa ka yi watsi da shi shekul islam ya ce to kai ma ka zama mubtilan fil ba'd kai ma ka zama mai barna ta sashin abin da ka yi riko da shi ta wajen kafa hujjarka ga wanda ke rike da bid'a kama kana al-awwal mubtilan fil asli kamar wanda wancan dan bid'an yake da kuskure ta asalin abin da ya riko da shi kai ma an same ka da kuskure wajen rashin ikirari da gaskiyar abin da shi ya riko da shi ka dauki misali da maulidi mun yi magana cewa ba ta da asali da sunnar annabi Muhammad wannan babu shakka a kai amma lokacin da ka tsaya magana da mutumin da ke maulidi zai ce maka idan ana maulidi ana nuna soyayya ga annabi Muhammad soyayyar manzon Allah ta dace ko bata dace ba kaga ya kamata ka ce ta dace salati ake wa manzon Allah ka ce ya dace ana istighfari ya dace duk da cewa yadda kuke istighfari yadda kuke salati ana samun yan kurakurai amma dai a ware rana a shekara ana tuna manzon Allah a karanta tarihinsa ya dace ka tabbatar masa da abin da ya dace sannan a ƙarshe sai ka yi masa kusa ka ce man a hadasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun abinda manzon Allah ya ce wanda ya kirkiro abin da asali babu shi daga baya ya shigo to ana mai damar abinsa kaga in ka haka ka tabbatar da gaskiyarsa kuma ka nuna mar kuskure shi ka duba majmu'u fatawa mujallal na uku shafi na 349 zuwa shafi na 350 shine shekul islam mu ci gaba da karatu ya ce kama ra'aituhu yanda na gani saɓanin da ke ta'aukuwa min ahli sunna min ahli sunna da yawa malaman ahli sunna za ka samu suna tare da wannan kuskure mutum yana tare da bidi'a amma bidi'ar saɗin nan akwai wata hujja da ya ɗan rike ta a cikin bid'ar ta din wanda yake ganin wannan hujjar shi ta isa ta sa ya samu lada akan aikin shi to idan ka tashi muhawara da shi sai ka tattara hujjojin nasa da na gaskiyan da na barna ka watsar to wannan kuskure ne yace kai ma in kai haka ka zama mubtilan fil ba'd na samun wannan da yawa tare da ahlus sunna fi masailil qadar in an taho matsaloli da suka shafi kaddara wasifa da matsaloli da suka shafi siffofin Allah tabaraka wa ta'ala sahaba ko ana magana akan darajar sahabban annabi Muhammad wa gairuhum wa amma ahlul bid'a amma ta sashin yan bid'a fal amru fihim zahirun wato al'amari a bayyane yake tattare da su domin muhawara da dan bid'a ba ta dadewa domin hujja ita ce alkitabu was sunna da mutum ya faɗi magana yake ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to ta inda zai ɗauko aya da kuma hadisi sai ya harde kansa don haka ba a dadewa ake muhawara da shi inda ake samu a daɗe ana muhawara da juna ta sashin saɓani shine inda ya auku tsakanin malaman sunna ta wajen fahimta ah, wa kama ra'aituhu yace kuma kamar yadda na gani li kasirin min al-fuqaha da yawa malaman fikihu ana samun su da irin wannan kuskure zaka samu mutum yayi riko da wata fahimta yana fada da dan uwansa da yayi riko da fahimtar da ta saba matashi auli aksarin mutaakhirin ko ko akasarin malaman karshe baka samu haka cikin littafin malaman farko fi masail al-fiqh abin da ya shafi masaloli na fiqh wa kadhalika ra'aytu minhu kaseeran bayna ba'd al-mutafaqqiha haka ga irin wannan kuskure yana aukuwa tsakanin malamai da yawa waɗanda ke ƙoƙarin ciro hukuncin fiqh wa ba'd al-mutasawwifa hatta malamai masu riko da aqidan sufanci wa bayna firaq al-mutasawwifa hatta tsakanin bangarori na ɗarika su ma ana samun su da irin wannan sabani ga wanda zai tuna kamar shekaru talatin da suka wuce akwai sabani da ke tsakanin 'yan kablu da 'yan sadulu ko kuwa shekul islam ya ce hatta tsakanin firakin mutasawwifa kana samun irin wannan kaga wannan yana faɗa da wancan wa nadairuhu kasira ire-iren waɗannan sabani suna nan da yawa shekul islam ya ce wa man ja'ala lahu hidaya wanda Allah ya nufe shi da shiriya wa nuran Allah ya saka masa shiriya da haske ra'a min haza ma bayyana lahu bihi manfa'a ma jaa fil kitabi was sunnah zai ga abin da ya bayyana amfaninsa ƙarara a cikin ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah. Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani annabi ya tabbatar mana a sunnarsa minan nahai an haza an hana irin wannan sabani wa ashbahihi da makamancinsa wa in kanat alqulubu sahiha tunkiru haza ibtida'an ko da shike zuciya idan lafiyayya ce in dai zukatu suna da lafiya da zaran sun ga gaskiya suna ganewa da zaran sun ga abin da eh, shari'a ba ta yadda da shi ba nan da nan za su kyamace shi lakin nurun ala nur sai dai kuma haske ne Allah ke karawa akan haske dama can musulmi yana da nashi basira idan ya karanta alqur'ani da sunnar manzon Allah sai ya ƙara samun wani haske wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai sanya masa haske ba ya samun wani haske Allah ka ba mu haske na shiryarka wa hadha al-qism alladhi sammaynahu ikhtilafu at-tanawwu ya sake komawa maganarsa ta fari sabani da muka yi magana a kai muka yi masa suna sabani na riko da nau'in sunna magana ta fari ya zamanto kayi riko da wannan lafazi na kiran sallah wancan dan uwa yayi riko da wani lafazi na kiran sallah kuma dukkansu sun tabbata a sunnar annabi Muhammad. Kullu wahidin minal mukhtalifai kowane ɗaya daga cikin mutane biyu ɗin nan musibun ya dace da sunna. Musibun fihi bila taraddudin babu wani taraddudi a kai. Domin lafazin da kai riko da shi na kiran sallah ya inganta daga annabi Muhammad. Lafazin da ɗan uwanka ya riko da shi na kiran sallah shi ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka babu laifi a kai. ta ina ake samun laifi yace lakin na zamma waqi'un ala baga alal akhari fihi zunubi yana aukuwa ne ga wanda yayi wato mugunta ga dan uwansa saboda ya riƙon lafazi na kiran sallah da shi ya riƙe idan za ka yi adawa da dan uwanka musulmi saboda ya yi riko da wata sunna to kai ne kake da laifi wa qad dalla ala hamdi kulli wahidin min at-ta'ifatayn irin waɗannan mutane biyu da suke saba ma juna saboda riko da abin da ya tabbata na sunnar annabi Muhammad wannan ya rike sunna wancan ya rike sunna ayar alqur'ani ta yaba ma kowannen su fi misli hada yace idza lam yahsul min ihdahuma bagyun idan ya zamanto babu wata mugunta tsakanin juna babu wata kiyayya tsakanin juna kai riko da wannan lafazi na kiran sallah dan uwanka yayi riko da wani lafazi dukkan ku Allah ya yaba muku a cikin alqur'ani kama fi qawlihi ya zo cikin suratul hashr aya ta biyar Allah ya ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah bishiyar dabino da kuka sare ko kuka barta tana tsaye akan wato tushenta fa bi iznillahi duk abinda ya auku din nan ya zo ne da iznin Allah wa qad kana sahabatu fi hisari bani nadir wato akwai wata ƙabila ta yahudawa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransu banu nadir suna madina ka duba dala'ilun nubuwa littafin tarihi na al-imam al-baihaqi na uku shafi na 354 da siratu ibn hisham mujallar na uku shafi na 201 annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin uhudu waɗannan yahudawa da suke madina ana kiransu banu nadir sun yi ƙoƙarin kisar manzon Allah fa arsala banu nadir ilaihi an khuruj ilaina fi salatin min ashabika suka aiko sako ga annabi Muhammad a cikin madina ya Muhammad muna so ka zo da kai da mutum talatin sahabbanka wal nakhruj fi salatina hibran hatta naltaqi fi makani kaza wa kaza da mu da kai mu haɗu a wuri kaza nisfun bainana wa bainika ya zamanto shine daidai rabi tsakanin nisan mu da Madina da kuma tsakanin nisan ku da mu ya zamanto mu raba hanya mu zo mu haɗu a tsakiya ka zo cikin mutum talatin mu zo cikin mutane talatin abinda zai kawo mu mu haɗu fa yasma'u minka waɗannan malaman namu na Yahudawa mutum talatin za su saurari wa'azin da kake yi fa in saddaku ka wa amanu bika amanna kulluna idan waɗannan malamai na yahudu guda talatin duka suka gaskanta ka suka yi imani da kai to baki ɗaya kabilar mu na banun nadir za mu yi imani da kai